eh gaskiya mun kwana 100 da gwamnati ta yi magana ta gaskiya sai godiya dalili kuwa mu ka san yanzu kawai hede sauraro dalili zan ce maka hede sauraro shiru kenan ba abin da aka muku to me zamu ce akai an yi muna da sa rai muna da iyaye muna da manya manyan wanda suka rike jam'iyya suke tare jam'iyya wanda suka akwai wanda ma suka shigo jam'iyyar da ka a ah, ba magana daga tangal a wannan ai zama daren dam yau kai baka ji karar ma an sallame ta ba wa yake magana wannan ai wannan magana ba kada ka ma ka shigo da ita ai an gama da wannan magana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 idan Allah ya kai mu lokaci in lokacin ya zo to ai lokacin me kenan lokaci na siyasa ai yanzu a lokacin a gicin da har yanzu ana ai yanzu ai ba yanzu ba a fara cewar ga wanda za a yi ga wanda za a yi ko ga wanda za a yi amma ina kira da su domin idan lokacin ya yi a tsaya a yi tsama ɗauko nagartaccen mutum wanda ya kamata. To tun kan a ce ku tafasa kuna neman konewa kenan bayan da yanzu ko talata ba ku ce balantana laraba. A ai ba wannan ake dubawa ba. akwai mutumin da a lokacin da babu siyasar ma shi ya rike siyasa lokacin da ba takara ma ya rike takara lokacin da ba jam'iyyar ma ya rike jam'iyya yake ta kokawa aka yake ta kokawa aka yake ta kokawa yana jiran irin wannan lokacin ya zo dan haka mu mun riga mun hangi wannan mun ga cewa lalle idan lokacin nan ya zo mutane idan suka saki ya kama ganye to kaga kamar an cuce su in ba fito an gaya musu kenan yanzu sakireshen kuka kuka kama ganye kenan ba ai sakireshen ba ko kuma kama ganye cancanta kun zabe shi a 2023 ba a ai shi a lokacin ma bai ma fito ya nuna yana so su wanda nake son ma kira a kansa hmm. mutum ne wanda ya kamata a ce ma kungiya aka yi a karamar hukumar gela gaba ɗaya aka tafi gidansa domin a kira shi ya zo a yi da shi to me yasa ba kira shi ba a yanzu ma ba mu tabbatar da cewa dole sai mun lallaba shi domin ba mu tabbatar da cewa zai fito ya nema din kamar yadda ya kamata ba amma dai dan siyasa ne ya yi gwagwarmaya a siyasar ya kuma rike jam'iyyar ya kashe kuɗinsa shi kuma dan kasuwa ne na matasa matashi ne ya kuma san me matasa suke so ya san me ba sa so yana zaune da talaka ko don lokaci sannan ya san ya za a inganta kasuwanci ya san komai na harkar siyasa amma huku a kun ya duk wani wanda ya yi wa tafiyar wahala ana sanin sa san waye kuma a mai wani abu shi wannan wane ne kuma wanda har yanzu ka iya cewa ba abin da aka marke na tafiyar shi wannan ba wanda bai san shi ba da zai fi ya babba sunansa hmm. ban so in gyara in kira sunansa ma a nan ba ban so kuma in kira da cewar wane ne ba domin kar ya kan mutum ya ga kamcewa wai ko hiya turo ni in zo in yi yabansa ko makamancin haka na so in ce na yi shiru da abin kawai dai mutane sun san cewar sun san yanzu na gama wannan magana ko da ba a mace sunansa ba duk mutumin da yake karamar hukumar gela ya san da wane domin ba mu da dagataccen irinsa a yanzu halin da ake ciki to amma a wakilcin karamar hukumar ku ta gezawa a bangaren jiha da kuma tarayya a kenan ba kwa jin daɗin tafiyar ne ko kwaya ba daɗin tafiyar ne ba ma ji ba ai idan ka ji daɗin abu so kake gaban ta daɗa daɗi kuma sai a canja wani ya ba za a canja ba ai ba za ka gane cewar ka haya a baya ba ko ka ji daɗi a baya ba sai ka samo nagartacce wanda ya fi wani baya tukunna sannan za ka gane cewar a hema dama can baya wahala muke ta yi saboda mu mun san cewar gaban za ta fi bayan kyau to shi wannan ban Allah me da me da me har da kake zaton cewar idan ya zo a nan gaba zai tabaka abin da waɗannan din ya fona waɗannan to ai ni abin da in nace zan lissafa maka abin da yayi wannan nayi ƙarya dalili kuwa duk mutumin da zai ɗauki dukiyarsa ba tare da ya duba cewar a'a wane ne ya bani ko an bani wani mukami ko ina da mukami guri kaza dukiyarsa ta kasuwanci ya je ya juya biyar ta zama goma ya zo ya rika kyautata wa matasa biyan kuɗin makaranta gyara kwalabati wanda duk abu ne wanda ya shafi gwamnati amma zai yi da kuɗinsa da dukiyarsa da kuma ya dinka a yara uniform na makaranta duk makamantan irin wa'annan abubuwan idan na ce zan lissafa musu ba mu kwana nan gurin to ko a karamar hukumar ku ta Gezawa batun tsitsi da ake na wahalar rayuwa kenan ba a jin wannan gaskiya duk mutumin da ya san wannan bawan Allah in dai game ga maganar taimako ne abinda mutum zai ci da makauta da makusantan makauta ba sai su yi kuka da shi a bangaren taimaka jinsi irin wannan ba Mm. magana ta gaskiya ya taka rawar gani kamar yadda ya kamata ko in ce yana takawa dan bai ma fara ba to amma me yasa ba za ka mai sha'awar a mai wani mukami a wannan gwamnatin tun yanzu ba ka fi so yayi yi wani abu a shugabanci karamar hukuma ko kuma wakilci to ai shi mukami yana da wani abu idan shi shugabanci na karamar hukuma da kake ji daga ne yana bambanci da a kira ka ai maka mukami domin shi shugabanci na karamar hukuma kana da wata dama da za ka ɗebi matasa su san me suke yi ka ɗebi matasa ka ba su wani bangare daban sannan ka duba kamar yanzu kasuwanci kamar yadda muke da bangaren kananan kasuwanni a cikin garin Gelawa idan aka ɗauko ɗan kasuwa wanda ya san me kasuwanci wayannan kasuwannin gwamna ma ya ji daɗin su ba ba hukuma ba domin kasuwanni ne wayanda idan aka inganta su akwai abubuwa da yawa da za su rika fitowa daga cikin su wanda mutane ba su gane ba daga baya an riga an bar su kawai an rabu da su wanda ba wani gyara da aka yi musu na wanda za a inganta su wasu abubuwa su rika fitowa daga ciki. Shi ya faɗa muku yana da wasu tsare-tsare ne da zai inganta kasuwancin karamar hukumar ko A ai da kamar da kama ake yin kota. Idan ka ga mutum inda ya sa gabansa a rayuwarsa akan harkarsa kawai ma ba ya yi ta jama'a ba. Daga nan za ka san cewa wannan mutumin ya kamata a ce shi ne ya jagoranci jama'a wanda za an san zai abin da ba a tunani a rayuwa. To a kwana ɗarin gwamnatin jihar Kano baki ɗaya ƙaramar hukumar ko wani abu kuka samu da al'ummar ku ta amfana. Te eh, gaskiya mun a kwana ɗari da gwamnati ta yi magana ta gaskiya sai godiya. Dalili kuwa mu ka san yanzu kawai hede sauraro. Dalili zan ce maka hede sauraro. Shiru kenan ba abin da aka muku. To me za mu ce a kai an yi? Muna dai sa rai. Amma har yanzu a cikin kataniyar siyasa ake har yanzu gani ake kamar jam'iyyar ba a zauna da gindin ba da za a haru wani abu da za a ce an yi wanda ma'ana kai ma kai da kuna tangal tangal kenan ga wanda shi a ba magana tangal tangal a wannan ai zama daren dam yau kai baka ji karar ma an sallame ta ba wa yake magana wannan ai wannan magana ba kada ka ma ka shigo da ita ai an gama da wannan magana gwamnati wasa ce alaji ai an gama komai komai ya huce wannan ai kawai mu yanzu dai mu jira lokaci mai girma gwamna ya duba ya tsama cikin karamin hukumar mai dauko mana cikakken mutum wanda ya san me yake matashi na matasa wanda in Allah ya dama zamu farin ciki da yin wannan abu idan Allah ya sa ina yi masa fatan alkhairi ina kuma roƙo ina kuma sanin san cewar in ga in Allah ya da ya zama shi wannan Nazif Tsamiya babba shine ya zama nan Allah ya da muna roƙo muna fata muna masa addu'a ya zama na a cikin tantancewar da za a ya zama yana ɗaya daga cikin wanda ya kamata a ce shine dan takararmu na shugaban karamar hukuma Na shugaban karamar hukuma kuma na kansala a na shugaban karamar hukuma ta geza to da me za ka rufe me yasa to abin da sako na anan shine akwai muna da shugabanni a ƙaramin hukumar geza muna da iyaye muna da manya-manyan wanda suka rike jam'iyya suke tare jam'iyya wanda suka akwai wanda ma suka shigo jam'iyyar da ka wanda ba su ba ma san cewar sai da suka dan dan buge-bugen su dai suka gano cewar ai za a dan ci zaben ne suka mako ciki saboda haka muna kira da su su tsaya da Allah dan annabi su yi abu na gaskiya su duba mutumin da ya cancanta kar su duba sauran su kar su duba isarsa a jihar a local government din su duba cewar ga wanda ya cancanta a yi kar su duba cewa a'a bari mu kira wanda dole shi zai mana biyayya ko kuma a dole shi zai bi mu yadda muke so ko kuma a dole dan mu ne manya sai mun sa shi ne wani ne zai yi a duba cancanta matashi na matasa wanda ya cancanta idan aka duba duba aka yin Allah da koda za a tantance mutum ɗari a garin Gezawa, za a ɗauko na zai fi tsamiya babba a ɗora ya zama shi ne lambawa ni na san wannan.